kamar yadda takardar karar da lauyan mai suna barista Ibrahim Baba ya gabatarwa kotun ta nuna waɗanda ake ƙara su ne gwamnan Kano da kwamishinan 'yan sanda na Kano da kwamishinan shari'a kuma attorney general na Kano da kwamishinan muhalli Kana da kuma ma'aikatar muhalli ta jihar Kano. Barista Ibrahim Baba wanda ya ƙarin haske dangane da ƙunshin karar ya ce hana mutane zirga-zirga a cikin waɗannan sa'o'i guda uku tauye hakkinsa ne a matsayinsa na ɗan jihar Kano da sauran mutane mazauna jihar Kano. Yana mai cewa matakin ya ci karo da tanade-tanaden 'yancin walwala da kundin tsarin mulkin Najeriya ya baiwa 'yan ƙasa da kuma daftarin kare hakkin bil'adama na nahiyar Afirka. muna so kotu ta tabbatar cewa wannan hana zirga-zirga yawo da walwala daga karfe bakwai na safe zuwa karfe goma na safe na kowane asabar ɗin ƙarshen wata baya bisa ƙa'ida baya bisa doka kuma babu dokar da take ta tabbatar da wannan hakan cewa an keta mana haddi muddin ake hana mu walwala na wannan lokutan kotu ta tabbatar da hakan kuma ta hana 'yan sanda da duk wasu hukumomin gwamnati aiwatar da wannan umarni mu a binciken mu, kuma a abin da muke gaban kotu domin shi shine babu babu wata doka a Kano wata majalisar Kano ta yi ta hana zirga-zirga daga karfe bakwai zuwa goma na safe domin sanitation. Gwamna maganarsa ba za ta zama doka ta majalisa ba. A cewar barista Ibrahim Baba akwai bambanci tsakanin tsaftar muhalli da haramta zirga-zirgar jama'a a gari. Ba kasar da za ka je ka ga an hana wai zirga-zirga saboda tsaftace muhalli. Tsaftace muhalli bai da alaka da hana zirga-zirga. Ai ita tsaftace muhalli doka ta ce sai ka tsaftace muhalli kuma in baka yi ba akwai hukuncin da za a yi maka. to amma zirga-zirga babu doka da ta hana zirga-zirga sashi na arba'in da biyar na kundin tsarin mulki ya ce walwala ko yawo yancin ka ne na ɗan ƙasa kafin a hana ka sai dai a hana ka ta doka bata ce ta folisi ko umarni ba yayin da ake sa ran babbar kotun kanan za ta fara sauraron wannan shari'a a ranar bakwai ga watan gobe na yuli a ƙarƙashin jagorancin babban jojin Kano mai shari'a Nura Sagir al'ummar Kano na ci gaba da tsokaci dangane da wannan batu. Mutum ma wala Allah bai samu lokacin da zai tsaftace mahallinsa ba sai wannan lokaci da mahukunta suka tanadar domin ka zauna ka tsaftace mahallinka kuma ɗan lokaci ne kalilan amma za mu iya cewa an shiga haƙƙin ɗan adam an takura mai tunda har doka ba ta tanadi ba. Ni da gaskiya wannan kara da wannan lauya ya kai ni ta tamun daidai saboda wani lokacin idan za a yi sanitation za ka ga an takura mutane da yawa wa wani kafin lokacin da aka ɗiba na a gama sanitation ɗin a fita ya shiga wani hali fita wani ma asibiti zai je a wannan lauya da ya kai karan nan gaskiya ni bana goyon baya saboda tsafta cikon addini ce a tilasta ɗin ayi yi tsafta a hana fita ɗin ni na goyon bayan haka saboda cikin 'yan mintuna ne an yi an gama a gaskiya ina goyon bayan matakin nan nasa saboda lokuta da dama ranar da ake wannan sanitation din akwai wanda suke zuwa makaranta wanda suke kamar suke zuwa asabar da lahadi su ma wannan abin yana shafar su yadda ko abin hawa za su hau to hakan yakan ja musu makara ko da jaraba suke ko kuma wani abu makamancin haka ba goyi bayan wai a cire dokar tsaftar muhalli ba ina so a tsaftar muhallin amma dai dokar ta hana fita gaskiya ban goyi bayan ta ba yanzu dai abin jira a gani shine yadda za ta kaya a gaban babbar kotun Kano dangane da wannan al'amari Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.